Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya da nomad. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. ni ne baba yakubu makili tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin to bayan kun ji labaran duniya za ku ji rahoto a kan kalamai da aka ce shugaban ƙasar philippines rodrigo duterte ya yi game da ficewar sojojin amurka a ƙasarsa ko bayan wannan kuma muna da shirin ciki da gaskiya da za mu kawo muku amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare barkanku da shan hantsi ga labaran. Babban jami'in diplomasiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fa kama hanyar durƙushewa. Martin Kobla, shugaban tawagar ba da tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, ya gaya ma kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya talata cewa yawan man fetur da ƙasar ke samarwa ya yi faɗuwar da bai taɓa yi ba. saboda a yanzu tana samar da ganga dubu ne kaɗai a rana guda wanda wannan babbar raguwa ce idan aka kwatanta da ganga wajen miliyan ɗaya da dubu da take samarwa bayan juyin juya halin shekara ta dubi da goma sha ɗaya da ya kai ga hamɓare tsohon shugaban ƙasar mu'ammar gaddafi mai kama karya a yanzu akwai gibin kashi 75 cikin 100 a kasafin kudin kasar kenan a cewar kwabula libya ta samu kanta cikin rudami da tashe-tashen hankula masu nasaba da tarzomar cikin gida ta siyasa a tsakanin bangarorin mayaka a birnin tripoli da kuma yammacin kasar sannan kuma ga illar kwaci yankunan ƙasa da ƙungiyar isis ta yi kwabla ya kuma ce ƙasar ta zama zango na ƙarshe ga baƙin haure masu ƙoƙarin kaiwa ƙasashen turai ta yadda sama da dubu ɗari suka isa gabar Italiya a wannan shekarar kawai ma daga wannan ƙasar ta arewacin Afirka. a gefe guda kuma kwabla ya ce kwalliya ta biya kudin sabulu a farmakin da sojojin libya ke kaiwa kan isis a birnin sirti kwanan nan kungiyar isis za ta daina iko da koda yanki guda a libya a cewarsa da alamar wanzuwan kwanciyar hankali a siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka da rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu kwamandan babban cibiyar mayakan sama ta amurka lieutenant janar jeffrey harrigan ya gaya wa manema labarai a hedkwatan tsaron amurka ta pentagon a jiya talata cewa amurka na duban yiwuwar ita da rasha su kafa cibiyar haɗin gwiwa ta gudanarwa wanda za ta taimaka wajen daƙile aika-aikar isis a siriya sai dai kuma janar harjian bai bayyana dalla-dalla inda ake tunanin kafa cibiyar ba haka kuma bai bayyana irin haɗin gwiwan da za a gani ba sai dai yana mai cewa duk wani dogon bayani a halin yanzu riga malam masallaci ne wani mai magana da yawun shugaban sudan ta kudu salva kir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi kir da tsohon mataimakin shugaban kasar rid da wawurar ɗanbin dukiyar kasar yayin da miliyoyin 'yan sudan ta kudu ɗin ke fama da matuƙar yunwa kakakin mai suna atini wake atini ya faɗi jiya talata cewa rahoton wanda ya fito daga wata kungiyar raji da ke nan birnin washington dc mai suna the century shirme ne kawai da ƙarya ya ce manufar rahoton shine yin zagon ƙasa ga shugaba kir da kuma zubar masa da mutunci kakakin ya karyata zarge-zargen rahoton da ke nuna cewa da kir da wasu daga cikin manyan hafsoshin sojin gwamnatinsa ciki har da hafsan hafsoshin soji paul malone sun yi amfani da yakin kusan tsawon shekaru uku wajen arzuta kansu rahoton ya biyo bayan binciken tsawon shekaru biyu da wata kungiya wadda wani fitaccen dan wasan fina-finan hollywood george colony da wani dan rajin kare haƙƙin dan adam john perez gas ta gudanar rahoton ya ce da kir da macer sun amfana da kwangilolin sayo makaman fada da sayar da man fetur da kuma hannayen jarin wasu kamfanonin da ke sudan ta kudu to karfa ku sha'afa kuna shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc tsohon shugaban isra'ila shimon peres na cikin mawuyacin hali bayan da ya sha fama da wata mummunan bugun zuciya likitoci sun ce da alamar hawan jini ne ya haifar da wannan halin da yake ciki a watan janairu ma an kai paris a asibiti dan shekaru 93 inda likitoci suka ce yana fama da matsalar bugun zuciya prime minister benjamin netanyahu ya buga wani saƙo a shafinsa na facebook mai cewar ƙasar baki ɗaya tana ƙaunar perez kuma tana masa kyakkyawan fatan saurin waraka perez ya bauta wa ƙasar isra'ila kusan dukkan manyan mukamai na gwamnati ciki har da prime minister da shugaban ƙasa da kuma ministan harkokin wajen isra'ila da shida yasir arafat da isaac rabin duka sun samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ta shekarar 1994 saboda taimakawa wajen cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin isra'ila da falisdinawa labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai rahotonmu na wannan lokacin jami'ai daga kasar philippines suna son su gane mai shugaban kasar su rodrigo duterte yake nufi da cewa sojojin amurka su bar kasar Ga Grace Alheri Abdu da karin bayani. Jama'a kasar Philippines suna ƙoƙarin fayyace kalaman shugaban ƙasar Rodrigo Duterte na cewa ya kamata dakarun Amurka na musamman da ke taimakawa takwarorinsu na ƙasar Philippines a yaƙi da mayaƙa musulmi a kudancin ƙasar su fice daga ƙasar. Wani kakakin rundunar soja ya bayyana a wata sanarwa da aka bayar ranar Litinin cewa maganar ficewar sojan za ta shafi waɗansu jami'an sojan Amurka ƙalilan ne kawai. ya bayyana dangantaka tsakanin dakarun ƙasar Philippines da na Amurka a matsayin mai karfin gaske. Jiya Talata, Mr. Duterte ya jaddada cewa Manila ba za ta katse hulɗa da ƙasashen da ke ƙawance da ita ba. Ranar Litinin, shugaban ƙasar Philippines ya ce kasancewar dakarun Amurka na musamman kaɗai da yawansu ya kai ɗaruruwa da aka girki a ƙasar tun shekara ta 2002 yana ƙara ruruta rikici a yankin Mindano. Ya ambaci kashe musulmi da dakarun Amurka suka yi a zamanin mulkin mallaka a farkon ƙarni na 20 sai dai kuma kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka john kirbe ya bayyana cewa ba su da wata masaniya game da wannan kalamai da aka ce shugaban ƙasar philippines din ya faɗa uh, Mr. Uh, uh, kirbe ya ce mu dai ba mu da wata masaniya game da kowace mm-hmm. irin sanarwa daga wajen gwamnatin ƙasar Philippines saboda haka za mu ci gaba da tuntuɓar juna da jami'an gwamnatin ta Philippines. Shi kuma kakakin fada shugaban Amurka ta White House John Ernest ya ce rundunar sojan Amurka tana kasan ne sakamakon bukatar da shugabannin ƙasar Philippines din na can baya suka gabatar. Mai sharhi kan harkokin kasashen kudu maso gabashin Asiya Gera Finan wani babban jami'i a cibiyar nazarin harkokin yammaci da gabashin ƙasashen da ke Hawaii ya shaida wakilin murya Amurka Victor Bati cewa kalaman shugaban ƙasa ba su bashi mamaki ba. There is an extreme sensitivity by uh, President Duterte regarding the relationship with America and with the historical experience uh, of, of colonial rule. Mr. Finan ya ce shugaba Duterte yana ɗari-ɗari sosai game da dangantaka ƙasarsa da Amurka, musamman ta dalilin tarihin mulkin mallaka da ke da tasiri a tsakanin ƙasashen biyu. Duk da haka, Jara Finan ya ce baya sa ran cewa za a sami wani sauyi a dangantakar Philippines da Amurka ƙarƙashin mulkin Duterte, dangantaka da ya bayyana a matsayin mai ƙarfin gaske. Mr. Duterte ya tada liƙi makon jiya yayin taron kolin yankin da aka gudana a Laos lokacin da ya yi waɗansu kalaman ɓatanci wajen bayyana shugaban Amurka Barack Obama da ke shirin jawabin jawo hankali kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Wannan ya sa aka soke wata ganawa da za a yi irin ta farko da aka yi shirin gudanarwa tsakanin shugabannin biyu tun da aka rantsar da Mr. Duterte a matsayin shugaban ƙasa ranar talatin ga watan Yuni na wannan shekarar. Madalla, yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. kasar hausa ba mu sina ta jana kowa yana kirana garin manoma garin manoma garin manoma na fi san garin manoma kalli tambarin arewa mele saki manoma na tashi yau da manoma a kama aiki rago bai zama sadauki ma'auni ka taka mulki ka tsaya a baki baki dandalin manoma ba ni sanki nisan kure a baki kusa ake da baki noma ba a madalla wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma sai a kimtsa ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya. Mm -hmm. Assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro makonni biyu da suka shige na malama Firdausi matar marigayi Ado Shehu Abdullahi, kanin wani ɗan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Abdullahi wanda aka fi sanin sa da sunan Yakubu Wowo, wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata 'ya'ya cikin su har da mai shan nono kamar yadda take zargi. Ta ce daga bisani sai aka zo aka ce mata ɗaya daga cikinsu ta rasu. A shiri na biyu da muka yi kan wannan batun a mako na sama, mun ji ƙarishin bayanin ita malama Firdausi da kuma mahaifiyarta da irin abubuwan da suke bukata. Idan kun tuna mun ce za mu nemi jin ta bakin 'yan uwan marigayi Ado Shehu da shi Yakubu Wowo game da wannan batu. To hakika mun samu zantawa da yayan waɗannan mutanen guda biyu, wanda shi ne ma ya zamo waliyin ado shehu lokacin da aka yi aurensu da ita malama firdausi a sunana muhammad abdullahi ni ne wa marigayi ado shehu da shi yakubu shehu abdullahi kuma ni ne waliyin ado shehu marigayi kenan waliyinsa a auren wa kenan a auren ita firdausi firdausi suleiman to sun yi aure har zuwa wani lokaci ne kafin shi wannan kani naka ya rasu eh to ba zan iya cewa ga yawan shekarun ba amma dai na san kamar yarsu na fari ta kai kusan shekara wajen shida ko bakwai haka to watakila za a iya dan dora ko shekara ɗaya ko biyu tsawon shekarun su kenan na aure mm-hmm. eh, to lokacin da shi kaninka na ya rasu ita ta zauna ne a nan gidan ku ta idda a'a ba ta zauna a gidan mu ta idda ba mm, a dalili kuwa shine bayan kafin ma'ayi kwana bakwai da rasuwansa a 'yan uwan uwanta suka zo suka same mu suka ce suna roƙon arziki su a barta ta je ta yi idda a wajensu mm. to shikenan muka ga muka ce to tun da dai sun roƙa ba wani wannan kuma dalilin da muka gami muka ce to yanzu ana cikin wani jimami na rashi na kunci kan mu zo mu takura mata watakila ko bata saba zama da yanayin kasan da yake sirakane sai muka ce to shikenan mun yadda to har zuwa ran da za ta tafi ni din nan da wani kanina da kuma wani kaninmu mu uku haka muka ɗauki motoci guda uku muka ɗauke ta da yaran da kayan abinci akan za mu kai ta gidan shi waliyinta wanda yake auren babarta kenan alhaji garba to muka kama hanya da za mu je sai muka ga mun tafi can wajen makama new extension watan ta wajen federal locals da yake shi ma gidansa ta wajen sai muka ga mun yanke ta wani waje aka ce to ga gidan to nan ne nan ne muka sauke ta da kaya a wajen amma a matsayina ni wanda ni ne na wali inda na san babarta take da gidan da mijin yake aurenta ba nan ba ne to amma kaga ba zan yi tuhuma ko bincike ba saboda zai iya yiwa ko sun canja gida ne ko kuma ya kama musu wani gida ne ban sani ba allah shi ya bar makansu sani to amma daga baya sai bayani ya zo mana cewa uwar ne ta kama gidan suke zaune da 'ya'yan gidan haya eh, mm-hmm. yawa suke zaune to suna zaune haka a muna samun labari cewa ita fiddausu ana ganinta a nan a ganta a nan a wajeje da yawa wanda bata zauna ta yi ta kaba ma shi dan uwanmu ado shehu marigayi ba to amma duk da haka da wannan ita da allah kaga mu dai mun iya namu sauran mun bar ma Allah wato kunta ita firdausu ta tafi da yaran ne eh, wajen gidan da uwantan take zaune e, ta tafi da su su biyu da ita nana da wannan zarawo e, eh, ta tafi da su suna tare da ita to me kai ku karban yaran to karban <laughs> yara ba mu karbi yara ba kasan dai a matsayin mu na shari'ar musulunci mu ne yan uwan ado uwa ɗaya uba ɗaya ko duk an raba gadonsa an ba ta nata an ba da na yara da kuma sauran mukallabansa yawa har ta gadon yaran kotu mu ta mallaka mu lura da shi saboda amma ba mu karbi yara a wannan lokaci abin da ya jawo har yara za su dawo wajenmu sai ya kasance yarinya ta ɗaya babban kenan na nan an sa ta a makaranta mu muka sa ta da muka sa ta a makaranta an je makaranta an ɗauko su sai a dawo da su ita gidan uwar sauran 'yan uwanta yaranmu sai a dawo da su gidanmu don irin ta saba da su tun da 'yan uwanta ne yawa ana haka sai muna samun matsala matsalan kuwa shine in wani lokacin an je sai a samu ba kowa a gidan eh, gidan da fidausun take da wanta mm-hmm. shikenan sai mu dawo da yara su zauna a cikin 'yan uwanta su yi wasa zuwa kamar ko goshin mangariba ko bayan mangariba sai mu ce ma shi kaninmu da yake jigila kai su mm. makaranta ya je ya duba ko ta dawo sai ya kai ta ya samu sadawa ya aji to ana cikin haka sai muka yaran nan fa in muka bar su za su wahala shi ne muka ce to eh, wannan dama ita tana makaranta bari mu karbe ta ita kuma wancan tana wajenta in ta daɗa wayo za mu karɓe ta ka ji dalilin ita wannan da ta dawo kenan na farko ba karban ta kai ba kuma ita ta shi na gaya mata cewa dama za a karɓe ta sata a makaranta yawo to ita ta biyun fa karamar kenan eh, garin yadin sun ce eh. a lokacin da wata nemawa ta je sai kuka fauce yawa tana goye eh. kuka fauce wannan yarinya ah, to ya za a fauce yarinya a hannunta a kan me za a fauce yarinya a hannunta ah. kan kuna gadaran yar kannan ku ne kanin ne gadara wani irin gadara ai komai yana bisa bin shari'a da tsari na musulunci da ya wannan ko ta dawo da yariya ta ce tun da an karɓi wancan ma ga wannan masu dawo da ita ita uwar firdausu hmm. za mu iya karɓa mu jininmu ne 'ya'yanmu ne kuma a shari'ar musulunci dai mm, dangin uba su ne suke da iko akan 'ya'ya fiye da dangin uwa ko kuma tun da dama mu mun musu mutunci ne mutunci shine ai mun daga baya mun gane ita ba ta wajen mijinta suna zaman kansu ne ita uwar fidausun eh, amma duk da haka muka danne muka yi haƙuri muka bar ma Allah sai Allah ya ikonsa da kanta sai ta dawo da to ma idan muka duba sun je kotu eh. inda yake aka buƙace ku eh. ku zo ba ku bayyana ba kamar kotun shari'a musulunci kenan bauchi eh. me yasa ba ku je ba a to ni ban san wannan maganan da suke ba cewa sun je kotu ba mu bayyana ba duk inda a matsayin mu na masu biyayya ga doka kuma 'yan najeriya 'yan ƙasa wanda muka san bin doka duk inda aka buƙace mu za mu je suna cewa kotu ta mallaka musu kan cewar yaran nan ƙanana ne tarbiyyantar da su tukuna ya kamata a bar musu ganin mayan da yake shakuwa tsakanin ya da uwa haka eh to abdullahi barin ma wani misali ai an yadda tarbiyyar ya mace sai na ya mace amma sai da namiji kusa mu sai mu bar musu 'ya'ya kawai su su fita yawansu yara kuma a basu suna tangare gare kaga ba zai yiwu ba na biyu su wannan magana da suke yi cewa kotu ta ce a bar musu 'ya'ya su za su yi tarbiyyansu a yana wani kotu ne a yana aka yi haka kuma ma wani kotu ne zai ɗauki 'ya'ya ba da wanda ita ba ta gidan miji an taɓa yin haka wani batu kuma shine na yadda yake ta samu bayanin rasuwan ita nana eh. ko da ka ƙara haske akan rasuwar nanan shin rashin lafiya ta yi ne a shirinmu na gaba za mu ji amsar wannan tambaya game da rasuwar nana a huta lafiya. Ga kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum mai Amurka. Wato muna magana kan abin da shugaban ƙasar Nijar ya yi Muhammad Isu. Dairodin sa kayan 'yan kasuwa gaskiya wannan mamaji daɗin shi mu 'yan Nijar ne. amma abin da ya yi masa shi na gwamnati ne tunda ba su da wani gata ne allah na ganin shi salamu alaikum alaikum sanyin hausa na muryar amurka kuna magana da yusuf da zuka mai laida gwalalo a jihar bauchi ina miƙa godiyata da dukkan musulman duniya da taya murna da allah ya kawo mu wannan lokaci na sallar layya wato sallar idil kabir da kuma dukkan alhazan najeriya da allah ya ba su ikon soke farali a wannan shekara na musu fatan alkhairi allah ya sa a gama aiki lafiya allah ya sa kuma a dawo gida lafiya assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na jiga local government ina kira ga musulmin duniya wannan suka je saudiya ubangiji allah ya sa su yi aikin hajji lami lahiya lau su koma gidajen su lami lahiya lau kuma don allah yana roƙon su ƙasa ta najeriya addu'a saboda 'yan kasuwa babu tausayi babu jin kai allah ka tausaya mana da rahamarka Assalamu alaikum BOM mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau ina taya al'ummar musulmai murna yin bukukuwan babbar sallah lafiya da fatan ubangiji allah ya kara nuna mana ta gaba allah ya kara mana zaman lafiya da muka samu assalamu alaikum mai magana amadi na mai fati kofar ta shaje ga kiristan najeriya biyoye ku isa min na allah ta kona ga al'ummar musulmin duniya da musamman na najeriya saboda mu yi sallah lafiya mun kare lafiya ina fatan alhazanmu da saudiya allah shi ba su ikon kare ibada lafiya su sauka gida najeriya lafiya assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gambo barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun ina miƙa saƙon taya murna ga ilahirin ma'aikatan gidan rediyo na muryar amurka da kuma sauran 'yan uwa na al'umma da garin fataskum namiji da mace yaro da babba ina mika wa kowa murnar barka da sallah babba talayya da fatan za mu bukukuwan mu cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da walwala sannan ina jan hankalin masu ababen hawa don allah don annabi masu kikina fef da motoci ya kamata a yi tuƙi na hankali a kiyaye tuki na ganganci a wannan lokaci na hidimomin sallah saboda akwai yara masu fita yawon sallah da tsofaffi kuma gangancin zai iya shafar wa'annan yana don haka in ke jan hankalin masu ababen hawa don allah a tuki cikin kwanciyar hankali kuma muna godiya allah subhanahu wa ta'ala da cewa alhamdulillah alhamdulillah shekara biyu ko uku da suka wuce wallahi mun yanka ragon amma mun gudu mun bar shi wayansu sun sake ragunan nasu da suka siya da tsada sun bar su su ma sun yi ta kansu raguna sun yi ta kansu to wannan abun godiya ne allah muna garinmu muna cikin ni'ima muna godiya allah da ya kawo mana zaman lafiya allah kuma ya kara tabbatar mana da wannan zaman lafiya dan uwana mu yi haƙuri komai lokaci ne kuma allah ne ke kawo shi ba mutum ba buhari bai ya kawo irin wannan hali da ake ciki ba shi ma bawa ne kamar kowa don haka mai ta addu'a allah ya kara tabbatar mana da zaman lafiya duk masu neman tada mana hankali a kasar nan allah ya mana maganin su yanzu kam ga labarai a takaice to ɗinkin duniya a libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fa kama hanyar durƙushewa martin kobla shugaban tawagar ba da tallafi ta majalisar ɗinkin duniya a libya ya gaya ma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jiya talata cewa yawan man fetur da ƙasar ke samarwa ya yi faɗuwar da bai taɓa yi ba saboda a yanzu tana samar da ganga dubu ɗari biyu ne kaɗai a rana guda wanda wannan babbar raguwa ce idan aka kwatanta da ganga wajen miliyan ɗaya da take samarwa bayan juyin juyi halin shekara ta 2011 da ya kai ga hamɓare tsohon shugaban ƙasar mu'amara gaddafi mai kama karya da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka da rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu kwamandan babbar cibiyar mayakan sama ta amurka laftana janar jeffrey harrigan ya gaya ma manema labarai a hedkwatan tsaron amurka ta pentagon jiya talata cewa amurka na duba yiwuwar da ita da rasha su kafa cibiyar haɗin gwiwa ta gudanarwa wadda za ta taimaka wajen daƙile aika-aikar isis a siriya da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa muryar Amurka, musamman Ibrahim ka almasi Garba, da mai bada umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri ne a nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.